wasu matasan fulani kenan a wajen taron kungiyar fulani kautar hore na ƙasa da aka gudanar a ƙaramar hukumar toro a jihar bauchi ganawa da manema labarai shugaban kautar hore shiyar arewa maso gabas alhaji hashimu abubakar ya yi bayani kan aniyar kungiyar na ganin ta kafa kasuwar sai da shanu a arewa maimakon jigilarsu zuwa kudanci a yanzu muna kokarin kafa kasuwa na fulani na shanu yanzu mun fara daga national sunan kasuwar mamaliya tana nan tudu wada a hannun masaka tsakanin masaka da kefi jihar nasarawa insha Allah wannan kasuwan takar muna so duk jihohin Najeriya nan ya zamanto wannan kasuwan ta samu rassa kamar yadda kautal hore ta samu rasa ita ma ya zamanto ita ce uwar kasuwar maliyo na fulani na kautal hore na shanu ne ko ina ba Najeriya kaɗai ba duk kasashen Afirka domin in ba eh, ba mu kirkiro ta ba fulani nan gaba za a samu matsala za a gaba fulata ne ɗauki saniya ya bi hanya kafin ma ya kai sai an karbi rabin kuɗin saniya a hannunsa ko karshen ma a ce ɓarawo ne kuma daga ruga ya ɗauko ta. Wasu matakai kuka so ma ɗauka domin tabbatar da cewar wannan kasuwa ta samu karbuwa a hajin gwamnati. Eh matakan da muka ɗauka na farko muna so mu haɗa hannu ne da gwamnati domin mu sama ma Fulani 'yancinsu na harkan kasuwanci. alkalin kungiyar kautal hori na ƙasa alhaji yunusa muhammad ya ce samar da kasuwar abu ne da suka fi so ganin hakan ya faru mun fi son haka saboda tafiya ma daga nan a tafi a ce za a kai a ɗauki kayanka kai ne da kayanka ka ɗauka kuma haihe ka kai ma mai saya mu samu wani wajen da za a keɓe mana a nan muna kiwo mu je mu kai mu sai da kayan ya in ka tafi kai a ƙasan yamurai fa yanzu fakin motan ka in ta faci ko kai fa sai ka biya kuma mun je mun kai shanun ma wai sun mu ba su iya dawowa mu mun fi so saboda barayi a hanya mun fi son ne mun fi so a samu wani waje wanda in muna da bukatar sai da shanunmu za mu ɗauke su mu kai shi ko alhaji muhammadu hussein buzaye shugaban kungiyar fulani kautar hore na jihar bauchi kiraye wa gwamnati kan ta bi kadin fulanin da aka yi kisan gilla a jihar taraba saboda mu ya zama wani iri yau sai a kashe fulani babu wani doka da za a ɗauka sai abu ya kasance kamar tasuniya ka tuna baya lokacin ubasanjo da aka kashe mutane ba su fi arba'in ko hamsin sauke gwanna aka yi ha yanzu sai a wai za a ɗauki mataki abu ya zama mm, tasuniya ne bai kamata ba wannan abu Yohab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.